Sabon kungiyar masu shirya fina-finai ta jihar Kano na yunkurin kawo wani sabon shiri da zai dawo da martaba da tarbiyyar masana'antar Kannywood, jarumi kuma produsa Isa A. Isa ne. ya bayyana hakan a wani hira da muka yi da shi a yau a garin Kano. Jarumin ya ce babban kalubalen da ke ci musu tuwo a ƙwarya bai wuce rashin tarbiyya da girmama na gaba da su a harkar fina-finai ba. Ko meye dalili? Ku biyo mu domin jin cikakkiyar mu da shi. Gaskiya to ni dai wani ne a Kanewood saboda yau shekara ta goma sha tara kenan a Kanewood. Kusan da mu aka fara samari a wannan lokacin. Tun muna ƙuruciya. Tun ina ɗan shekara goma sha bakwai ma na fara harkar. Kana nufa ka ce kai ba tsoho ba ne? Ah, ah, ah, to yanzu na 35 years old to da me ka fara so na fara da kungiya ne a'a a matsayin me ka fara a jarumi ka fara ko a me ka fara fitowa eh na fara fitowa a matsayin jarumi a cikin wani fim na allura da zare shi ne fim din da na fara ja a rayuwata na kamfanin sarauniya film production gaskiya ne to na fara da wannan fim din ne to ya aka yi ka fara fim wani ne ya ja ka eh to alhamdulillah gaskiya a lokacin muna kallon filafilai suna ba mu sha'awa amma ba irin na na yanzu da ake yi ba irin na su dan magori su malaman man da sauransu wasan kwaikwayo kenan so irin waɗannan suka ɗau hankali na na ganna da sha'awar cewa ni ma in zo in ba da gudunmawa a wannan harkar daga nan na fara na je na nemi kungiya wata daba film association na je na zama memba na wannan kungiyar Hatta kai ni ga an fara nemo ni daga wannan kungiyar an fara bani fim na ja wannan lokaci har kawo yanzu a matsayinka na jarumi kake fitowa ko ka canja sheka eh har yanzu duk filafilan da zaki gana fito ko in yi sporting actor ko in ja fim din a hmm. matsayina na jarumi kenan ya ka abin da kake so baka da burin dan eh, rawa maybe ko ka bar kaɗan canja tun da a hudu na ga wasu suna yin cinyedu suna eh. nan suna can ai yanzu ma producer dan na yi filafilai sun kai bakwai a masana'antar nan kenan guda biyu kuke haɗawa kai ma ina producing sannan kuma ina acting me yasa kuke haɗawa shin hakan ya fi kawo kuɗi ne no wani lokacin kai ko a, harkokin shirya filafilai na duniya ma za ki ga akwai jarumai wanda suke suma daga karshe in sun samu dama suna amfani da wannan damar su producing din fim ya fita da sunansu kuma suna aktin to ni ma shine da na samu wata dama na gan na dan samu wasu 'yan canji sai na nemi story na samu kuma na zo na biya kuɗi ne wa na producing din wannan film din to kin ga daga nan na fara akalla na yi film yanzu kun san guda bakwai dan yanzu ba a daɗe ba ma a cikin wannan last month na gama wani film safara shi ma ni ne producing dinsa na zo na tare da ku za ku fita ina za ku je za mu je wani ƙauye ne dan zakara za mu karasa wani aiki da muke yi na fim din dambala dambala eh, ya kunshi irin abubuwa ne na bandariya kamar comedy haka barkwanci kai ka shirya ko ku a jarumi za ka fito oh, a mataimakin jarumin fim din nake hmm. wato shine aminu sharif momo hmm. mu muke mara masa baya muna tallafa masa a cikin fim din to kai ka gaje ka ga yau ka ce tun da aka fara harkar fina-finai ka fara shin daga wancan lokaci zuwa yanzu akwai bambanci a yadda ake harkar fina-finai eh gaskiya ni lokacin da na shiga harkar fim bambancin da na sani shine abu ɗaya ne zuwa biyu bambancin tarbiya da ladabi eh, a da an fi koko a yanzu aka gaskiya a da mu da muke da mm. mun taso a wannan tarbiyyar za a ga duk wanda yake na da ne har zuwa yanzu za a ga yana da wata tarbiyya a cikin wannan masana'anta ta daban za a ga wani in ya gana gaba da shi yana mutunta shi yana girmama shi yana mai biyayya fiye da na yanzu yanzu ba haka abin yake ba gaskiya yanzu ba haka abin yake ba abin da ya janyo haka rashin tsari na masana'anta shi ya kawo haka da rashin bincike wane ne kai in ka zo cikin rashin ma kawai shugabanci ha ah, nake kuna da kungiya eh yanzu ne da kungiyar ba ta aiki kamar yadda ya kamata na sunanta kungiyar yan fim amma yanzu da aka yi zaɓe na akin ga an yi zaɓe na directors an yi zaɓe na producers an yi zaɓe na artist guilds ina ɗaya daga cikin uh, waɗanda suke na cikin artist guilds ina treasurer na house of film na kannywood ni ne treasurer ɗinsu to a gaskiya a ƙarƙashin shi shugabanmu na jarumai Eh, alasan kwalli ana wani kokarin a kawo gyara wanda tun baya ma ba a kawo wannan gyaran ba muna kokari muna ta mitin akan ya za a yi mu dawo da irin wannan tarbiyya ya za a yi mu dawo da irin wannan tafiya ta baya domin mu dora har ta fita bayan ma yanzu baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya